Khadija ina matuƙar ƙaunar ki. Kin gani? Ba na son wani abu mara daɗi ya dinga bibiyar rayuwar ki. Babu wani abu da yake bibiyar rayuwata. Ina zaune a cikin 'yan uwana cikin kwanciyar hankali da annashuwa. kenan. Ni dai fata na mu ci gaba da rike amanar juna kuma insha Allah za mu kai ga gaci za mu yi auren mu. Kin ji ko? To Allah ya amsa. Amin. Shi abin da ya sa ne kiran na yanke shawara za a haɗa aurenku da abdul wannan abdullahi kuma umma ah abdul din da kika sani dai Gaskiya gaskiya umma ki haƙuri ni wallahi ina da wanda nake so. Kina da wanda kike so? To ni kuma wannan shi nake so. Umma dan Allah ki haƙuri na riga na mun yi magana da shi kuma ni shi wallahi shi nake so. Ke karki min zancen banza zancen wofi. ai ni na haife ki kuma ina da alfarma a wajen ki ko ƴan riko ce ke na ɗauko ki na rike ki arziki rikon da ne miki zaki min alfarma na ni na haife ki a cikin ciki na har in kawo abin da nake so ki min gaddama to ki ɗauke soyayyar wancan ki sa masa kiyayya ki ɗauko soyayyarsa ki sa wa Abdu da shi za a aure ba fashi. Zancen banza zancen wofi. ba kuka ba in idan ki zai fado tsakiyar ɗakin nan ya tsalle ya koma jikin idan ki aure ba fashi sai an yi shi saboda haka gwara ma ki daina kuka kar ki je ki sa kanki ɓacin rai hawan jini ya kama ki dan kowar ne ya hau ba jini ba sai an yi aure ba fashi Aiki banza aiki nufi ni ina da wanda nake so to ni kuma wannan shi nake so abin kuma shi zaki so wancan ki sa masa tsayayya daga yau din nan na gaya miki abin ma da zaki ki daga yau ki ɗauko kiyayyar kin gane ki ɗauki kiyayyar abu ki a wancan ki ɗauko soyayya wancan ki dora abdu sha sha sha ban za sha sha sha wanki munafika ya'yan zamani ya'yan zamani Allah shirya wannan fa asalin iyaye da kakanni fa magana ce ingantacciya uwa ko uba yana da ikon da zai ɗauki duk wanda yake so ya ba wa yarsa ba tare da ta yarda ba dan yanzu zamani ya riga da ya zama zamani ne amma kuma hadisin ma an ce kafin yar ta balaga Thank you. Khadija, da ke ji ba kuma ke zo za ki wuce ba. Sannu, kai shi ina ta son ne magana da ke ina ta son ne magana da ke kuma yanzu Allah ya bani damar amma ki dinga bata rini ba na son kina bata ni. Hmm? Ina jin ka. Eh za ki ji ne yanzu. Ki san ni? Gaskiya Khadija na dade ina son ki kin gane duk da dai wai ba iyaye ne suke alƙawarin za su bani ke ba kin gane amma gaskiya na kama da zuwa haka na ce zan gaya miki da kyau ki aminci bai kamata ki dinga ta kwana-kwana ba ni a gani na shi ne dai shi ni kuma ina ruwana me nawa a ciki Khadija. Ban gane ina ranki ba. Ai ba wani abin batanci aka haɗa ba. Na ga soyayya ce kuma aure kuma aure nake so ba wani abu. Hmm? Tsaya ki ji. ga. Me yake faruwa san shi wallahi ba shi ba ne zaɓin zuciya amma an taka da ita ya kyauta ba ya kamata ki duba umma ki ba abin da take so wallahi ba zan iya ba ba zan iya ba wallahi ba na san shi abin da suke so yi Khadija na ji duk bayaninki amma ina son ki rike abin da zan gaya miki a zuciya Khadija kar ki ce za ki fushi da iyayenki karki ci akan wannan abu za ki guji iyayenki khadija idan har kika yi fushi ko kika guji iyayenki akan wannan abu khadija za ki dana sanin rayuwarki a matsayina na mai ƙaunarki ba zan so ki abin da za ki nadamar rayuwarki nan gaba ba duk ɗana halak so yake rabu da iyayensa lafiya ke ma zan so ki rabu da naki lafiya Khadija ki lallaba su ki ta addu'a idan wannan abin da suke so su yi miki alkhairi ne a rayuwarki Allah ya tabbatar da shi idan kuma ba alkhairi ba ne Khadija Allah ya gaggauta canja miki da wanda ya fi alkhairi Khadija ba zan so mai son kaina akan abin da zai zama alkhairi a rayuwarki ba duk sanda nake miki idan ni ba alkhairi ne a rayuwarki ba wallahi ba zan so Mai yi aure ba saboda yadda nake so na rabu da iyayena lafiya zan so ke ki rabu da naki lafiya saboda san da nake yi inna lillahi wa inna ilaihi kin gane kin gane zubaida wallahi abin da yake damuna zubaida ba ne wallahi zubaida ina son khadija inda ba ke tunani ina son ta sosai fa to amma kin san abin da yake kona min rai kuma har yanzu ita ta ki ta tsaya ta fahimta ni ya kamata ta so ba wani bare can a waje ba hmm? gani a gida amma yarinyar nan gaba ɗaya hankalinta ya karkata akan wajen wani ni da ban ga amfani haka ba gaskiya ina ganin ya kamata na gaya Mm. to amma ni a gani na ai ba a gaya umma yanzu da ko da an dan bari ko sai dai ko dai ki ƙara samu mana wani shawara to amma da abu kai mun magana na ga tana jin maganar da sosai za ta iya shawo maka kanta hmm? kina ganin in aka samu abun za ta iya ya saboda kina jin maganar da sosai yanzu abin tana ina tana cikin fara to ba matsala in zan samu ta ba haka ne ba ba ba mu je ba ba abu ke suna yake kuma sun yau kin ga a ce miki zainab a ce zainab a ce abu a'a ke ana iya cewa z fa irin an mai da shi na tura wannan kenan ko a ce z z z z hmm? kai ba haka ba ma kin gano na abu in ba damuwa ba abin da yake da Allah ki daure za mu yi magana wallahi mai amfani ta sosai sai sai na da sani. ina jin ka hmm. kin san ina son Khadija da yawa kuma ina iya ƙoƙarin in shawo kanta kin sani don Allah ki taimaka don hanyar da kika ba ki ga zaki iya shawo kanta don Allah ki shawo min kanta hanya ɗaya ce kawai mafita ka dai ga kai ya fi cin baki kokarin ta nuna ba ta son ka tana wanda take so eh. to amma me zai hana gani A zubai da cikin mu ka zaɓa wata mana tunda ita ta nuna ba ta son ka tana da wanda take so ka yi haƙuri ka canja. Mm. Abu kin yi ƙoƙari. Amma ni dai hankali na kin san ya fi kwanciya da Khadija. Shi isa ki haƙuri da Allah. To shi Ka je ka je ga ka ga ta nan yanzu ka je gurin ta Khadija ka gani. To ai kokarta da zaki shi sai ta gani amma na. Ka hmm? dai duba ta gani. Please. Dan Allah malam ka tashi ka tafi ka banguri. Ka zo ka takura mu ina kallo na. Ka tashi ka tafi ni dan Allah ka je fa kawai. Eh, a'a ai ni ma ba wai ina yake ba. Zan tafi baki ki kallon ki. Ki dai yi abin da zai kamata. Wallahi da Allah sai ya baku lafiya. Ni dai in yi abin da. Ai aure aka ce ba. Khadija dama zuwa ne ne miki sallama. Zan yi wata 'yar tafiya insha Allah. Shi sa nake so da Allah ki yi ƙoƙari ki samu mama ku zauna da ita kafin Allah ya dade ni. Ki jawo mana hankalinta. Ki nuna mata yadda abubuwan nan suke. Na tabbata a matsayinta na uwa za ta tausaya miki. Kin ga insha Allah komai sai ya wuce. Abba kenan. Abin ku da kamar wuya. Kamar ya da wuya. Kai kana ganin zan iya shawo kanta? Wallahi ba zan iya shawo kan umma ba. <laughs> Amma kin bani mamaki Khadija. A matsayinki na mace, ya wadda take tare da mahaifanta. ki ce ba za ki iya yin abin da iyayenki za su tausaya miki ba tare da an samu tashin hankali ba ba na nufin wai ki je ki tayar musu da hankali ko ki tafi a'a iyaye suna son iyayensu suna kuma tausayin su saboda haka idan kika je kika same ta da kalamai na tausayawa da da da ban baki da roƙo kin gane za ta tausaya miki amma idan har kika ce wai ba za ki iya ba to gaskiya da matsala gaskiya ba za ki taɓa cin nasarar komai a rayuwa ba To, shikenan. Insha Allah zan yi kokari na ga nayi haka. Ya kamata. Wannan shine magana ta gaskiya. Ki gwada ki gani idan Allah ya sa mun samu nasara shikenan idan ba mu samu ba sai mu ga me zamu yi amma dama babban abun shine mu ci gaba da addu'a. Kin ji ko? So Allah ya sa mu dace. Amin sai Allah ya dade ni amma dai zamu yi zamu ci gaba da magana kafin mu kin ji ko? Amma in ka tafi Kwana nawa Wannan kuma da kin san tafiya kan kai ta ne kake da ita. In kai sai da ta yi da kai. mu yi addu'a dai Allah ya dada ni lafiya kin ji ko so amin sai mun yi waya bye bye ku gaishe cewa ne don Allah don annabi ki haƙuri na roƙe ki ki bari na aure abba <laughs> dan Allah dan annabi in yi haƙuri in bari ki aure abba ni ma ina ce miki dan Allah dan annabi ki haƙuri a baki Abdul ko ni na haife ki amma ni nake neman alfarma a wajen ki kike ke kasa kasa kike kin yi ko to in ai shi ma na gade Abdul din ba shi soyayya Abdullahi ta fara shiga Allah na gode ma mu je zuwa wallahi umma ba haka bane Allah ai addu'a ta ta karbu To na ga dai shi ma abban umma ai ba shi da matsala wallahi mutumin kirki ne shi. To ke abun ki zaki ce mutumin kirki ne kin ga abba idan maye ne shi ba za ki gani ba abba idan barawo ne shi ba za ki gani ba abba idan mugu ne shi ba za ki gani ba abba idan munafiki ne shi duk wa'annan halayen idan ya hada ba za ki gani ba za ki ce mutumin arziki ne saboda haka ni ba na son sa ba na kaunar maganar shi abdullahi nake so a baki shi nake so kuma ki aura ba kya san sa to sai ki kashe shi Allah sai ki kashe shi ai yanzu abin da yawancin mata suke kenan ko suna kashe mazaje to idan an baki shi sai ki kashe shi in ya so sai ki tafi birsin Wai ke ba kya san sa ni kike duba ido na ke ce mu ba kya san sa ko to ni ina san sa kuma shi san baki ba zan yi hakurin ba ba zan yi hakurin ba na ce shi za a baki mutuniyar banza mutuniyar wofi mara kunya fitsararriya hannun gaya miki abin da nake so kice min ke ba so abin da kike so shi zan yi ke kika haife ni kenan na ce ke kika haife ni ko ni na haife ki ni na haife ki me yasa ba za ki bu umarni na ba ke ni wai ko dan Allah ko musan yake aka min asibiti ne da naje haihuwar ki eh anya ko ke ni na haife ki ba musan aka yi min ba tambayar ki nake yi na ga umma ko ko abu dai ba sai ki bashi ba zainabu zan bashi ba abu ba zainabu mutuniyar kirki mai bin magana ta mai bin umarni na ai ita wanda take so shi za a bawa wanda yake son ta take son sa shi za a ba ke kuma wanda nake so shi zan bawa ki dau halin abun mana to ni umma me nayi miki dan Allah dan Allah ba kuka ba in kukan jini zaki kin dade biki kuka ba yarinya aure ba fashi aikin banza aikin wofi Allah saki kuma buɗe baki ki mun magana abba kina ab kafin ki ce baɗin nan sai na da ki bakin ki ya jini ki kuma yi min kalma a nan gurin sha sha sha ki mutu kina kuka aure ba fashi na gaya miki kuma duk ranar da kike komo magana aba idan na hau kanki na danne ki Allah gidan nan ba mai kwatar ki sai kin yi amai gaba ɗaya zan saki nauyi na akan ki ya banza ma ku ciyar wuce ba za a aure abban ba Nana. lau sani da zuwa. Ya gida. Mm, kira muka hmm? Baran kira hmm. Basi, ta da turo min Khadija. Ina waje, zan tsaya waje. to ba damuwa. assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu umma kina ji na eh ni ne ni ne yawa <clears throat> to to ki ji ni da kyau abin da fake faruwa ni ina ganin wato kaman akwai sakacinki a ciki ban gane wasar kamar me ba wato shi kenan yanzu ke ba za ki iya juya yarki ba dije ta fi karfinki kenan na su da Abdul mana. Ban gane Hausa ba ruwanki ba, ya ba ruwanki. To duk ba irin wannan ya kawo sakacin irin wannan ba. Ke ba za ki bibiye abin da irke take ciki ba. Wato shi kenan kin kyale ta. Kare da doki ma in yi zo duk abin da ya gaya mata shi kenan. Ya fi wato a haɗa zumunci ko? A'a akwai laifinki, akwai laifinki. Eh, to, na ji ina ji to ai wannan ba magana ta bace ba ba magana ta bace ba wannan kina ji na da kyau umma tsaya da Allah mai magana ta gaskiya mai magana ta gaskiya kina ji na da kyau idan to ji to in wannan kika faɗa wato shikenan ke kin zama kamar sulutuwa kenan tafi karfin ki sai abin da ta yi to tunda abin haka ya biyo shikenan sai mu bar wannan magana in ba ki iya juya ta ki saita ta ta taho a saiti to mu za mu zo na mu yanke wata shawara daban zan sake masa wata yar da zai aura yar mutunci ya mutun da bamu da mutunci to abin da kuke nufi kenan ai wai guda nawa dija take guda nawa take eh ko da yatsa kika nuna ta kika ce kana ƙara ji ba za ta ce ba shikenan shikenan shi nan wannan yayi yayi amma kawai shi sai a zo na dinga yawo da hankali to na ji shi kenan shi to a shi yanzu na baki daga nan din zuwa kwana bakwai ki zo da kanki sai ki min bayani shi kenan ba sauran wata magana shi ya ƙare to haka ake labarin duniya hmm? ga na gida da muka sani muka san komai da komai a zo a haɗu dai a zama in tsaya matsaurinki ɗaya amma kai kana kullawa wani yana warware maka a ce ta baya.